mu wata karamar likita ce tare da babban likita a bangaren babban birnin filinge domin kyautata yanayin jama'a an kafa wani tsarin kai mara lafiya zuwa wata likita da ke tafiya da kyau sosai menene dalilin wannan tsari wani batu ne mai sarkakiya a da idan ana son kai wata mace ko wani mutum mara lafiya daga csc zuwa ta babbar likita daga likitar gunduma zuwa manyan asibitocin da ke babban birnin wannan ƙasa gaskiya muna fuskantar mayan matsaloli game da kuɗin kaiwa man fetur motocin ɗaukar mara lafiya na yankuna ne suna nan amma ma'aifa ba su shirya ma wannan ba yana kawo jinkiri wajen kai 'yan malati zuwa wata likita da muka lura da wannan mun gabatar da matsala a yayin wani babban zaman taro na kwamitin kiwon lafiya kowa ya amince an kafa wani tsarin tattara kuɗi tare da tallafin ƙungiya mai zaman kanta erc e yaya tsarin ya yake tafiya? Ni ma na ɗauki niyyar bada jika biyar kowane wata, haka kuma da kashi goma cikin ɗari ga duk wani balaguran da ni inda aka tsaida ba da kuɗin shan ruwa. Ofishoshin magajin gari sun yi haka, wasu masu hannu da shuni kamar mai yaƙi na filinge, haka kuma ta hanyar da abin da mutane suke badawa idan suka shiga likita. Mutane gaskiya sun amince da wannan dubara da ya bamu damar tattara kimanin miliyan goma sha biyu na kuɗin sefa, kuma a yanzu yanzu haka ina gaya muku babu wani mutumin da ke biyan dala guda ta sefa domin kai dan malati daga CSE zuwa likitar gunduma ko daga likitar gunduma zuwa Yamai. Yaya za a kiyaye asusun domin kada aikub da ciki da kuɗin? Mun wani tsari kuma da ke bada damar kare kuɗin domin ba wanda ke ganin kuɗin ta hanyar ƙungiyar ERC an yawaita hanyoyin kare asusun ajiyar. Haka kuma mun yarjejeniya da gidan mai rai na wurin suna ba mu takardar faktir kowane wata muna biyan su kowa bai taba kuɗin direba da ya zo sai a mika masa takardar mai ya je ya sha sai ya koma.